Assalamu alaikum. ‘Yan uwa a yau za mu yi magana kan yadda ake tracking na duk activities na mutum a Facebook. abinda da nake nufi da activities ina nufin tun daga fara Facebook ɗinka a kawo zuwa yau. Za ka iya gano da wace rana ne ka fara yin Facebook, sannan ina ne ka fara yin comment, wane post ne ka fara yin like, wane post ne ka fara yin share. duk dai wani abu duk wani movement naka tun daga pulse searches da everything zaka iya da videos da kai watching everything zaka iya tracking ka gano menene ka fara yi a ko kuma a cikin wani wata ne kai kaza ko kuma misali ka yi wani post ko kuma ka eh, ka yi wani post post ɗin kuma kana son kai amfani da shi amma you cannot be able to locate it so sai ka bi wannan hanyar na activity log uh, don gano inda post din yake tare da gano uh, duk wani informations game da activities naka a WhatsApp, a Facebook, sorry. Da farko zaka shiga Facebook. Tutorial ɗin za yi amfani da Facebook Lite ne saboda kusan mafiya yawancin mutane sun fi amfani da Facebook Lite. So bayan ka shiga Facebook Lite, uh, usually nan shine home namu na Facebook Lite. So sai ka shiga wannan uh, sidebar menu ɗin na Facebook Lite ɗinka. sannan sai ka yi scrolling down you should scroll down bayan ka yi scrolling down uh, sai ka zo settings and privacy sai ka shiga settings and privacy bayan ka shiga settings and privacy uh, settings and privacy sai ka shiga settings so idan ka shiga settings sai ka yi scrolling down scroll down so idan ka yi scroll down sai ka duba gashi activity log gashi a kasan access your information of Facebook activity ga activity log a tsakiya. So sai ka clicking on it. Idan Kai yi clicking akan shi gashi, today wato yau iya activities ɗin da kai gaba ɗaya a yau. Post ɗin da kai like, inda kai mentioning ɗinka, inda kai mentioning mutane gashi misali shek Google mention you in a comment ga kuma abin da ya ce. So gashi ga kuma inda na comment akan shek Google post. gashi I like shek Google post. ga everything nan wannan today for today kenan to wannan iya yau kenan so idan ka bi ka bi zaka ga this month kenan yanzu kuma idan kana bukatan ganin for this month wato wannan january din zaka iya tracking duk abin da kayi a wannan watan na january idan ba wannan shekaran bane last year ne sai ka diba sai ka shiga na 2019 ko 2018 shi ma zaka dinga selecting according to posts so sai ka duba wani shekara ne kake so kai tracking yanzu kaga wannan shekaran 2012 da kaga ya tsaya to yana cewa ko kuma indirectly yana gaya min cewa a 2012 na buɗe wannan profile din idan na yi kilikin shi ma zan gano a wani wata ne bai a 2012 din ma wani wata ne so ka gani a 2012 din ma a august ne a watan august saboda haka idan ina son tracking na activities dina a wannan watan august din sai in shiga so a nan wajen gashi ga friends dina na farko a wata wannan shine friend dina na farko a like dina na farko lord mo yawa okay to wa'annan su ne dai waɗanda na yi zama friends da su a cikin watan da na fara yin facebook so idan ina so in gano na farko sai in dinga lord mo lord mo in sa lord mo up to the time wani zai nuna man na ƙarshe a ko kuma na farko a august din so wanda na gani a farko like din na gani a farko shine farkon like dina a facebook comment ɗin da na gani a August ɗin a ƙarshe shine farkon comment ɗina a Facebook haka post ɗin da na gani shine farkon post ɗina a Facebook so let's wait for it to load it seems my network is somehow fluctuating so gashi ya buɗe ya nuna nomo post ko kuma nomo from August so saboda haka idan na koma baya duk abin da na gani sorry so tunda babu komai nomo post from August wannan ya nuna cewa abin da na fara yin liking a duniya a duniyar Facebook da wannan profile din shine Ruma Katsina nigeria Shine abin da na fara likin sannan kuma Safe Man shine farkon friend ɗina a Facebook a, Facebook da wannan profile din Sannan kuma a tagin na farko da shine na da wannan wanda na a Saifullahi Faisal Ibrahim was with Safe Man in Ruma Katsina shine tag na farko. Sai Faisal bikin friend with Jabir Rabe Abu Hafsat wannan shine a friend ɗina na biyu a wannan profile din. kamar yadda kuke gani a idan yana bukata zan iya selectin misali uh, bari mu koma baya kamar misali September so idan na shiga September misali let's say iya comment kaɗai nake so na gano bana bukatan wani activity apart from comment ko kuma a misali a ce ban san ganin likes saboda idan na shiga zai nuna man likes zai nuna man shares zai nuna man post zai nuna man tagging zai nuna man everything so idan misali let's say comment kawai nake bukata. iya comment kaɗai nake buƙata so ban da buƙatan ɓata lokaci sai in yi filter ga filter nan wajen sai ka shiga filter idan filter naka ya buɗe so idan filter ɗin ya buɗe sai ka buɗa idan iya post kawai kake son gani sai kai selecting post idan kuma iya tax ɗin da aka maka ne kaɗai kake buƙata sai ka shiga tax post you are tax in ko kuma idan let's say photos and videos kaɗai kake buƙata ko photos only photos you are tagging photos ɗin da aka yi tagging ɗinka ko hidden from timeline ko kuma other post your timeline abubuwan da aka yi posting akan timeline ɗinka likes and reactions nan wajen za ka jiba likes ɗinka gaba ɗaya comments ga inda zaka ga comments ɗinka added friends waɗanda kai adding profiles profile ɗinka remove friends yadda friends ɗin da kai removing sannan kuma da song you list listened to wato waƙoƙin da ka saurara a Facebook uh, articles you have read sannan kuma articles ɗin da ka yi rubuce-rubucen da ka karanta movies and tv games books products you wanted send friend request uh, mutanen da ka yi send ma friend request received friend request mutanen da suka yi send maka friend request uh, live event videos you have watched following groups membership activity posts and comments events your event event invitation event responses polls search history voice interaction notes about others saved your places, active session logins and logouts, recognized devices, apps, archive stories, relationships, perks, hobbies you've added to your profile, your stories, stories activities, stories volunteer wannan su ne abubuwan da za ka iya tracking tun daga fara facebook ɗinka har zuwa ƙarshe a to yanzu mu bari mu gano a lese ko da mun ga yadda ake abin amma dai still bari mu ga post ɗin da na yi let's ko kuma let's likes dina a cikin shekarar 2012 just my likes likes and reaction kenan yanzu zan shiga kenan ko sai in shiga likes and reaction where is likes and reaction gashi so sai in shiga sai in je sai in selecting year so ina son let's say 2013 uh, ah, ko kuma bari in yi selecting 2015 so a cikin 2015 daga January sai in selecting wani wata daga January nake so ko ko February ko March depending on wani wata bari in zaɓi June so a nan sai in duba Faisal Ibrahim, likes Gwani Shamsuddin Zakariya Yunus Post in dandalin siye da siyarwa so kaga iya wannan like din ne a wannan watan in na lodomo babu no more from so iya like ɗaya ne throughout the month So wannan shi ne hanya mafi sauki da ake tracking all activities na Facebook. Thank you very much and have a nice day. Kar a manta, uh, subscribe my channel for more videos. Thank you.